الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن النطاف هو اليمين يا رجل الأول 1438 1438 أنا نعم ميلادية na abin daidai bai fahimta ce suka fahimta ce 38 okay Okay, 2016 can yabo boko ne hmm. ok ta shi kenan ta fugo fugo be ni ga ko yan december al-imam al-barbahari ga da littafin sharhu sunan ga wal halalu ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وكذلك الحرام ما حاك في صدرك فهو شبهه gawal halal wa lalli na ne da hannun ma shahita ne nga yana ga jiri tiwo wa halafta ne ma mata kuti shi tiwo wa nan halalu ga halalli ne. wa kadhalika alharamu a ci ga haramu ma ma ha kafi sadrika da ne ne ga jiki ni ke lo ke shi da ya bayan wa bona fawa shubatu shubu so ya ga حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما شهد عليه وعلفت عليه أنه حلال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذا وبينهما أمور مشتبهات حلال ياتو لا حرام ما تو لا ساكانو ما جاء أمور مشتبهات نمو ولي حلال شكا دموا شنو kashin جيجي jisun mabita جيبشي جيبانبا ko? dawa lalli, no le na ja lalli, no problem haramu ganci masu ku dabba na su maji kan maji borwanin le haramu tutun haramu ro ashe shigi haramu ro kuli mutane kuma mai tatu wa dam wa lamul khinzir ma wila bi gairillah bene ja zuya zai ji sai canin ege hara ho ko riba haramu ho ngoi yen ne ibe ngoni ne ya le ni na kile ya ne ya la ho na ma ji yo na ma kile ya amade party e ta chi ne shubu adenu ebe ikpe kwa le li o kwa haramu ya ma de je ala je ya se manji hmm. doku don gwe ba anji me tuya ngoni haliri ne aka tabe da kani wa disai je wa ya lo gangani biyu na ko lole lugwa alamar lutulu ya wa gan halalli ya wuce yau ebo na ana diga al'ismu ma haka fi fi sadrika ko wa kari ta yata le alayhi na ko al'ismu ma haka fi kalbi wa kari ta yata le alayhi na sai ne fi ngai le tiga yena ngo jikelo che jude gbe o bo na fone za ja liwe na yengo wa chinta gani guya ko hmm. ebo shubwana ebo go uluwa wal halal ma shayta ala ala tali halal ay matma'an nas ilayhi matma'an ta ilayhi yene go ga cita ci bona shekka madan bwana ebo na al bayyinin sai dai wani gama babun nuna kiyo ya lalli ya ramu ma ya bano gai da ya ramu a gwaduwa wa وذكر الرجل يدين السفر أشعث أكبر ومطعمه حرام ودرسه حرام وكذا كذا وغزى بالحرام فأنا يستجاب له وقال يا رامو نكون نجي سبي رامو إنه إنه عبد kullu lahmin nabata min haramin na kandon da na ga sai cin haramu na fannaru auladihi ina ala da nan jiro bebe ganci masu gun ila zai jiri ba haramu wai jau maga na fali kiyami wa na na ke zanen ke zanen janjan ya ku bai lazuji wani kiyo ma lona inda lajina ya kulu na riba la ya kumu na illa kama ya kumu na biya ta kabbatu ku shaitanu min almasi wa gaza ya ji shaitan da ya jenu an wani da ya fata to an wani ba ya ji hannu fai jaja gan ko ta daidai shishi gyara mu Efa fa dukiya na agoya ajoyi annabi za ta duk na malil muflis sai ke zai yajin cina ga al muflis fi na man la jira ma da wala mata kanin yajin cina ga zan da jira ma ma da ma wani amma domin za annabi shiga al da min mace mai yace mai kan salatin wa zakatin wa siyamin wa yace kashe sama haza wa kazafa haza mini ba annabi ce wa kaza ma da za mu goza ni ko ya ramu ga da wani annabi muflis e gogo ga ya ramu mun

zane ke don ma ke don shanu haki da yi ke don da wasu yana waya da yin fari ke mai olin musa su zina isa yau gina asu hmm? ngan ne da ya waya ene da ya al'adu fardun wal fadlu masnunu ene ila ya wani no problem mi bee si si be woyin ene mi si ene mi ene asi be woyin wo ene si ami mi ma ewo wo laya wo ti ami eni wo ti abi na je de de ani wo laji gane wa kai mi ga to ene si be woyin ko. yana mi shi bayan wace mi la mi ima yawan la kun ga ba wo ga to yawan mi ke la wani wa ya tare mi ke mi la mi je da da hadisi ne ja duru da na rubi shi ra ku gani bi na ko eh. to ole ja lalle ma ji kimo o ma ji aramu o ma ce da zabe nazari na zanu ta ga ije pata shi bi aramu e buga lalle dan wo bi amu manyan na sai wasu wasu alhalalu bayinun wal haramu bayinu halallahu albai'a wa harrama riba wai da bai shi wọn wọn lo ju kọ ẹbọ lójú bá tá a ṣe bí haramu wal masturu man ba na saturuhu wal mahtuku man ba na hatkuhu wal masturu zana asirin wasu ne nga imman ba na sitiru zana nga latu karara ga zana asirin wasu ne imana zana ɗaya da biye gani biyu ya alkhairi ga ɗiwe biyan ku ga je da biyu so su fa asirin su ne bugu ku ya ta ce za a iri wucin wani wal mahtuku man ba na hatkuhu no ne ko zana ma asirin wa layi yi nan nga zana nga tulaga asirin zana da sarari wal masturu man ba na tattaru matuku man ba na asku ma'ana asali musulmi adalatu asali musulmi alheri asali musulmi da kirki gadi zatolo bayan musulmi wa mada da boji wa mada dalilin nuru amma ya wanda zai na amma nisan ibu kafiran mina zani inna ba da zanni isu ya na jari ma'adina ya gani ga dokunan noyan sani bu kasira mina zai iya da dokunan noyan zato ina ba da zanni isu ce zato kiyo lefi anai diga iya kuma zanna fa inna zanna akdhabul hadith ne jin mangani be zato e, ko da e gwane zato e, ga yana ji ga mana gano gaji zato na ba musulman sai zato kirki ko hmm. ka ga dai contrary to that ula tula wayanin wa maga dowo wa maga bele gan musulmi a cin bishi ngole ko tuntu su soci ngole ko wani wa ya kabara ya kin ware man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah an ga su asile muslimina to ko ga asili su to to alkiyani amma asile wuce na wake suna wake wuji to nasiya kashi hmm. wa wuce nasiya wa gusatu su soci wa ma agbawa ko maji mutunci wa giwa ga mala'ik rajab ta fi ga alfarku bai na nasihati wata ayir hmm. erike ne da tsakaniyar waje za nasiya gani da wasu za su yi nin hmm. inna na yi hibu na ta shi alfashi tufin na lele zai je wa gan eto alfashi duk gushe ba tsakanin zai je iman dino na lam azabun alimun fi dunya wal akhirah da na jadi azaba na tana fejo to alkiyami wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun allah ga ilimi oye mai yaje ilimi amma yin nan zane ne je da dana fa e de je untu so fe juji so kawai ya un fe juji filio un fe yito zani ga bi ajun un fe to to shi ba fe la support zanin n'ole waga juna fiya soci wuce ayi wuce agun wuce ce ji bayani ya zaji yanyan na luwa biti wuce ne su ku fa bi yi zaja la gyara jan la gyara ji gani lole no problem amma ba ni wusan tu ma ji kiyayen su soci mu gwa wusan tu soci gwa egbo ti ti yanyan na wuce ce tsa shugo ro yi ya na wani sun na e bayani ya ni ta je bu mu e gangan ala a ci masu sunanin yi sun ya su bi so lari gala ya tafiya ga biyu kala kala yin su zoce ko laji ganewa asali musulmi o musulmi adisiyan adisiyan usama ko na dan kudo adisiyan usama na dan kudo anibisa asalin an? adakun da mushrikin da ci daga la ilaha illallah ansari uce chamini uwo usama fe di kiyo usama to an tu bi rumi fe zuba an ti fe tu ani bi usama ma za ta ya Allah za ja tike no kiyama to bi ya Allah ngabe fo al kiyama ngo le zahiri wa musu ji la ta wa ji so ne ya da musu koi hadisiyan ko mi ibn al-aswad dauna na gaga gan annabi a gabe lokun da mushrikin da can gwa koya hmm, eh wucin wango koya gaji da zuku wuci ga ga shahadu an la ilaha illa an ba wuwa ne ga wa wuwa nga ani bi kata ida ede ani bi wango ani koya ni ani bi go wuwe jo ga ja ne lebo wa muslimi wo le ne za irin wa muslimi la wuya ta te musun shosho mu ta wa nasa ta shahadu an la ilaha illa anna rasulullah ko hmm.

ani za su yi gaman shaida an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ko wa anna isa abdul kalimatu alqaila marimaruhu min wa anna jannata haqqun wan nar haqqun da kana allah jannata la ma kana min amal sai gogo u yayin ta ce kibo ta ce zahiri na ji gashin uh, aje kuti na wajibu ta kun katana wale sai ga shi kai ni yuja ala shi rita an galbi a ta talama kala amla wace mu wace da ku ko ku ga na ta shi ga zaka zan munafiki ya ala munafiki na jole gode a bilin wajin kame kame jikin zan mu ta ka ji so egwa sai wa da kiyo zan ji ga gobe na yi sikatu hmm. amma zan ji ayi adili nan amma dai do mutu da sauransu iza dabu hmm? da sauransu iza dabu iza zanu ta shi gaji zugu a ga a ga yaji ta ji ta ne za fi fuwani a ga a gaji mu ga go mu ci wula ji uja mu ta ga gan an yi maka zai yi faro an yi ga babu ga gannan ba ni kaza ka zan wo biyan gawa jita jita background noise rawa jiyo gugu ta ji dalilio mai sirri min kaulin illa da dai raqibun atid aya da hadisi ne mun na egwa in ki tsawo na gugan na duka kure Allah kiyaye ni zanin ngaji zanin wa zawo yo zanin ka ci zane wani daya ci an biya rigu ne a mu furubu wajen yana zane zane ro tashi zane wanda jilba ba bai zane tabaru ji wajen zane wani sallah biyu sallah wajen zane wani fi azuma ga azuma fi zane wani gba kurana biyu wani ne da e yi la kawai to indakum fihi min Allahi burhan wato kafirco ya ne gbangba mai kafirco ci kwa da dalil daga ba su kone ta buga wa ne gan aza ya yi wuta ce kibo ɗanin wala uza yi no amma ga wace wa da shishi ka jan su sai gula ya tawa wazo wani hmm kula ta jan su su yau ko الإمام البربهاري وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء مهدثة أحدثها أهل البدع الإمام البربهاري وإذا سمعت الرجل وقال نيزا يقول وإذا فلان ناصبين ذاك الناصبين a ga zakala na su yi na alul baiti ho falam an na wuri rasidi ɗaure za ne da ana rasidi yo wai za sami ta rajula wani gawo ne za ya kulu wani fulanun mushabbi zakala. zan to la su ko bi ali to ya fulani ta kallan bi tashbi ko zaka zan ga yake tashbi falam an na wuri jami ɗaure za jami yo wai za sami ta rajula wani yi yakulu wani ga takallam bi tauhid ga yace ya tauhid wa shrah li at ya tauhid ya ni fa alam annahu khariji mutazili ga za na khariji mutazili yo aw yakulu ko mu ga fulanu mujaddid zaka zo mujaddid wa ki da ya jabuli yi da biyo ne ga so ko ga fuwa su za ce je nzoro na aw yatakallam bil ijbar kuma da ya ce jibaro au ya takallam bil adli kuma yanzu ya ce ya dace falim an da zane jini da an dari ne ya anna hadhihi al asma wal asma naji a atutu a alul bidai yan bidiya ya tsawon musulmi musulunci ga ɗaya biyan wala ta mutum na illa wa antum muslimun ahlu sunnati allazina laysa lahum shay'un na bihi illa sunna a ya abiyan mutum mutune kiyaye bayan gale sunna ya bana na zaman shi gayi ahlu sunna ba na al-imam al-barbari ga wai za sami tarrajula ya na su bi wa ga wanda zai ga zakazan bi wuyo na ko hmm. inna rafidi falam anna rafidi ga zaman shi rafidi na wasu shi a veje yi na zami a na bibo nan ko hmm. rafi da shiganci masu kun aja sai ji alu suna yi tuma ga alu suna je na alu baiti ko hmm. so zando na ga gagan za ka zan mini na wasu bibu don wani na zanen rafi duro le ne maza bayan rafi da shi har tu babu na rafi da shi ga su na wasu ba a ga su na zami a na bibo nan ko a ga yabo ne mala sahabe ce na zami annabi bani gala ta halifan tun gobe an zanen gagagen sahabe ji na wasu buku ga alu sunna ji na wasu bu na dalili yo ga zanen rafi yo ko ji gani ako na wasu bu na to kuka ji yo hmm. ene eh, na wasu bu na zane ji na zami annabi bani okay e ba akida shi ya jomo ajin a shi aji aji a galu suna yin na zami a duk yanzu hmm. wadda na ya ji fahimta nan e eh, ne ka ga dai wa yi sayyid na bakar biyu umaru biyu usman biya aisha biya hafsa biya abu rada biya sabi ne kaga wa ya kafiro ce ga sayyid na ni to hasan to husaini to ya ji aji aji masu mu adaili ne gai wa ga alwa aljanna ngo ji gana ko zai make na ma da na wace wajen imani da ga turba da sauransu ya ele ga kaga wajen na ja wajen kiyayen wa zami a nabi ja mishan yi to so ki mori mu qur'anu saki bayani ya mi ma nabi sa wala qur'anu musulmi je ba salatu ya ce ci be yarda ya ce ci be rama ya ce ci be aimace ya ce ci ya nabi sa ashe hmm. musulmi ma jan ga zan do ne ga ni bi sagi to koko ci uje mutunci na uje musulmi wa zu musulunci amma for all this so mi shanje le le le ga musulmi to mai le ga musulmi to ni bi sa yo lana e dia de jibuta ni bi sa hmm. a hmm. eh, eh? mun ji ake gami jangeliya a cange ne yau mana to a caga shi a jele ka gaje wa beji ma ji mai mamu go gube ya ba yi wace loji baranta bi abakar bi umaru gangani bi usman bi aisha bi hafsa bi abu raira gani bi muawiya shi ya ele ga to su wadi tiyayen we we na albeji na ho ngalo ti wa abakar bi umaru ya. Ojiga na abin nan. ahlu sunna jima'i ni e ewa zami anabi shi a mai wacin amma wasu yayin anabi za a sallam ta tabi ayi amma ya ji gulu ya ci zami anabi ya kyan na rashi da je jina ko ahlu sunna mai ji buta zami anabi kyan na rashi da je jina ahlu sunna mai gafi da ya ga zami anabi je masu kyan na rashi da je a yi biya da wuce al tuba wala tuba ga al aimatul masumin a suna ji a yaga a yaga imamu ci ji imamu a yaga alubai ci ji masu ma amma ji gudu wuce abuwa matsayi na su kula ta nan gaba lata a mai dai boye ya yabo matsayi na ya yabo tumba na da biya nabi sallallahu alaihi wasallam na a mai dai boye ya yi yabo imani abu ko hmm. na la da sai ce dai boye ya zama nabi ya yabo kibo yabo eh yabo eh imani gani ba tumba na da biya annabi na. lole tsomba kawai babu imani lafuki a tsomba ka yi amfani a damu hmm. ga wani za a sami tarajula ya kulu wa maga wani da ya ga fulanin mushabbe za ka ga mushabbe wuyo wani lafa ko bi halitta wuce aw fulanun ya takallam bi tashbihi kuma za ka zama daga ya ce tashbihi fa na ashara shi ele kai ne ga wala sifati yin sai kyauci tabbatar ga sai ke gaga sai ta bi fara kiya ne mumini jali sai ci ko sai ta halatu ta cin al'ara shi sai ci da go sai ci da yi sifai sai ci na bayanin bayan zando mini ya ni tauji ba lokacin ne sun shewa sanin basir yan na ko shi a jajan izgo ne jami'a mutazila a shayara da sauransu ana sai ne ga jiya ana sai ne ga eh a tabbatar wasu fatin jiniya aja sai ne ga waga ya ji ba ta yi sifatu waga su kudi alita wai ta ciwo ramalla mm. mutazila da jami'a da ashara ya maturidi a ji aga ya da sun jaga mujassima a ga sai ci na kaɓace ya ne babu ne ne gan izbatu ya sifatu wajen ta dawo wani yau الجسمية لله dan ba goganci masu a gato na kanganci su wula biyan halittu da sauran dai galo wato ba na ga na ko mota zai ko ma mini zai ji mini ji makanta ajo mini shirau ku ne kina ma gani a shayar a shi ba ta yin sifatu amma yana sufin ya ce ci bi yin alituja wai za ta nisa rajul ya kun takallan bi tauhid wa shiraliyar tauhid fa'alam annahu kharijiyyun mu'taziri go galle da ya gagan daga ya ce tauhido bishiyarin ya tauhidi ya ni ɗoza na kharijiyyun mu'taziri ɗoza na khawarij ne mu'tazila ne tauhidi da mini usulu ya mu'tazila jo ebe ya mota za ma ga tun kalima ya tawi da yana kpari na fiye sifati ebe hmm. na kalima ji da wani ji alis na hmm. ga sai tuyi alis gidai ji otu ma sai tuyi ko laji gane e wa mabiyan nefa alis na ga raga ga ke tare wa gaugai furadun la ibili ibadati wala su ko jini ke ce bayan ibadan ko magada jin mota zaga ke ya da wani na fiye sifati la sifati an yaya waga jin halittun da ga ki imanu a ga al'imanu kaulun wa amalin wa ci ka da da ya tun gani ya kai da ya zai rubuta a cikin kusa bin masu ya wani da yau mai wani ga jami'a ga ke ya al'imanu hmm? a ga fatu waga zane da ga ji gane ko wanda bi mutar da ga ke ya alfasu kuma ga waga zanen wazu musulunci kuma ga da kafirci bai ko alkiya ne bai ne to kalma yiri ni hmm? Hmm. a mai e na zando da kwa mini mana yiri ta ni ya bago ya babu ya lega wala sifatu ya tabbatar ya lega shirku yo mm. na fi sifatu ya bayan mu ta zila jo mm. ngai kiyo ngai tauhidi yo ya bago ba nan waya ga waga wani da ya gaga ga ya tiya tauhidi jin bayani ya tiya tauhidi falama na kharijin mu ta zili na tauhidi na zani ya kwana wuya tauhidi ya ifradullahi bil ibadati hmm. ene kwana kiyo tauhidi ya na fi sifatu ramalajan hmm. ga amma lamu mu tanda ga qur'an bi ta shirka ibn al-qur'an wa isbatu ya asma wal yakfati ji naga yana mai ya ba babon nono amma tauhidi ne bayan ahlus sunnati wal jama'a yonan ga ifrad la bil ibadati wannan aka ga wajin bayani yannan jin bayani mana wala ka ba asna fi wasu lani rasulani budullah sani butagut wa ya fabudun ko hmm. hakula lil ibadan ya budu la shuku bi shay'a kul inna salati wa nusuki wa ma yawma mati rabbil alamin kalimatu tauhidi kalimatu taqwa kalimatu haqqi ko janna arkanu tauhid ko nafi wa isbat shurut la ilaha al al yaqin al qabul karshe nawaqidul iman ko nawaqidul islam ya shirka sihir man ja'ala da sauransu wale ne da bukata bayani na mai kiyo na mai daidai aw ya kun ko ya gan fulanun mujabbir aw ya takallam bil ijbar ga za ka gan mujabbir ro ga so ko force ga so ko force yi force ce lo pididi aw ya takallam bil adl ko ga yake al adl fa'lam annahu kadari ga za nan kadari min usulin mutazila ga da al adl al'adlu mai ba wasu ga ina fil qadar ala kadara nya ibn haja ga ga isbatu yan qadara ji itnin a ya tuye ci jiya ga tuye cin waje zalunci hmm. ya bada sako a liza shi a zaba ko hmm. ga alif ne maga sakwaji sakwaji za ja azaba sakwaji sakwaji za ja azaba je bai tun da na lolin sakwaji azaba je ba kafi cha ba shirka abu e bai tun da abu ko da masu yayin ya buga aljaza'u

wala mi tututa wani fikirka wani tu da dewa wani ga sako ga kaga waya da aljanna waya da mai da fikirkin do no olona wani yan jinna so sako ga ya wala da hmm. so ga ci don so ga imani yo ta to tulo ko yanzu shi ga sako ale fika ale fika mu ya jo wani so ga da le fi jin sai buga wale zana lu a zai mai tun da bani ne zana malo ne tun da bani walo ne ko mun ji ga zai ma yiwa kada da kawai ga majaniya waga ne zai ga fulanun jabari ga ne ya bani mutazza ga ga sai ya ga za an gishi they are very free hmm. ya gwaso ko madda ne to ne a alisu ne maga a eh, ka koyan doro ka ba lawal mahfuz su kuma gajin hadisi ya fiye wujo su kuma fiye tuna wujiji a lonin ko su kuma da mashi'a wani gato ya na zi lasma mu dasa dasa halin gidai na nai bata a tuntun yan bidiya ga gaji kiyo a gatsawo jami'a shi'a mu mutazila da sauransu a ce la suna na jiya da suna ciwon jama'a shi amma a suna ga ji zuku alu suna ji a gafi lamarin na ji ba sai ta ciye yana alukura ne wani bai suna aif ba tun sufatu ji aif ba tun asma'u ji aif ma ji wani bai kaddare ko an ga wani ko so amma amma ma ji gafsa ko ji zalinca jannun kwale hmm. gan yan bidiyaji ajan hade sunan da to ajan so yake layi jinan ke layi hmm. a da sunnati wal jama'a jinan kemi na be mushriki zaga a nan mu da ga musamman ya hmm. shiga a ga sahiru ya shiga ya ga kahinu ko ya shiga ya ga majinunu na. a ci aga ga ji a tsa su na ji tsa su fe yi a da su ne kakayan a na ji mafuku a je na ta ce gona an gane ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bana za ka fi jawo ko a ne za ji daidai na kwala doya ba mai za a ci na fadi wallahu alam